a jane ko kwa ya gabo jamana sarki jama'a assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu kai kuna tare da dandazon wato ce youtube kenan wanda suke da duniya gaba daya na muna tare da sarki dogon mai fasara jama'a dan da mu baya wannan wasa an fara shekara ta 2016 inda shagon audit tunga ne ya samu nasara dan gura mada mai bin sa sai Ali Kanin Bello wanda ya dauka sai sarki garkwancin da mai tuta guda biyu daga nan sai dogon ya dawo da shi a shekara ta dubu biyu da ashirin, sai dogo mai dakwasara wanda ya samu nasara a shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, ya dawo da shi to dogo mai dakwasara ga duniya suna kallaka akan wannan wasa da za ku fafata da kai da Ali Kadin Bello me za ka iya gaya wa duniya akan Eh to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to ni ba abin da nake cewa a harkar dambe ta sarauta ka san kana naka Allah shi yana nashi ko ba haka bane sannan kuma duk abun da hake yi ko da yana nashi ya ce ka tashi zai iya taimaka ma ko ba haka bane to dan bi daki da duhumi ko ba haka bane to Allah ya sade yanzu nan sarauta 2021 na dauka akan dogon dan bunza autan dan bunza to yanzu Allah ya kawo mu shekara 2023 ko 2022 2022 Allah ya kawo mu sabuwar shekara 2022 yanzu ana nema in Allah ya kai mu ranar Lahadi ana nema a'a ni zan wuce da sarautar ko kuma wani Allah ya ba shi ne zai dauka to duk dai ba a sani ba ni dai abinda na sa a raina a harkar dambe ban cewa zan dau ko ba haka bane abin na Allah ne ba abinda nake nema daga ubangiji sai dai in ta roƙon sa Allah azani akan makiya na gida ko na kusa gare ni ko ba haka bane saboda shi maki yana nesa yana kusa ne baka san ka ba sai dai in Allah nuna ma wa'anda ka sani saura ko ba za ka gane su ba ko ba haka bane gaskiya ne to ni abinda nake fata Allah ya bani sa'a in ƙara maimaita a wannan sarauta eh. saboda shi Allah shi ke yin komai ni kuma Allah na sa gaba ba wanda na dogara da shi in ba ubangiji ba to sarki mai takasara gashi Allah ya sa da ka zo ka ajiye wannan sarauta kuma yanzu gashi ka fito final baki ɗaya wayanda suka fito cikin wannan gasa za mu ce an rairaye kun zama daga kai sai Ali kanin bello kuma akwai wanda zaka ga sun samu sarautar daga ba za su dinga su in sun yi so ɗaya ma ta ishe su to dogo mai takasara yaya kake ganin cewa kana so sarautar nan idan ko da Allah baka nasara ka ci wannan sarauta kana tunanin cewa nan gaba ajiye ta zaka yi kama daina shiga nan ban gasa ko kuma kana tsaran ko da wace shekara zaka iya dawowa ka zo ka nema amma Allah ya mm. baka gaskiya ne abun nan Allah ne kuma yi na'am ko ba haka bane mm. wannan dambin sarauta tabbas ina son sa ko ba haka bane mm. sannan idan ba na ra'ayin sa ba zan zo wannan dambin ba saboda ko da aka fara shi bana na ana cikin dambin na zo kaga idan ba na so ba zan zo ba sai an cire ni gaba dai ko ba haka bane amma ina son wannan wasa. an neme ni nake in Allah da inda daina lafiya lau ba wani matsala in Allah da ni ya wannan sarauta ko Allah ya dawo min da abina ko kuma wanda Allah ya ba Allah ya taya shi riko wanda ba samu ba su kuma Allah ya kawo lokacin da wani zai dauka shi ma mm. ai abun zuwa yake yana juya ko ba haka bane mm. saboda ba kaina ya fara tsayawa ba zuwa yake yana sauka yana fadawa kan wani ko ba haka bane mm. idan Allah ya sa zan maimaita na gode ma Allah alhamdulillah ko ba zan daina roƙon shi ko da ban samu wannan ba saboda shine muke dogara da shi a duniya a lahira ma ko ba ka bane yawa idan kuma Allah ya bani nasara kuma zan ƙara tayawa da mm, sauran yan uwana da waɗanda an nesa da kusa zan taya su da wannan murna irin addu'a da aka kama ni Allah ya taimake ni kuma na ƙara komawa idan kuma Allah ya sa ba gobe ne wanda ya samu Allah ya taya shi ko ni ma ina nuna abin da Allah ya bashi dogo mai takwasara kana cikin wannan harka ta damban sarauta kuma kun buga damban nan kun fafata dimbin mutane masa wai kaman ku kuno ma kuka fafata wannan damban haka kai ga yanzu ka zama kai kadai a gurin malam kai gaskiya wannan dai gaskiya ban san ko mutum nawa ne saboda wannan dambe ai ba tsari ne da shi ba menene ba tsari ne da shi ba saboda ba manya ne kawai aka cire ba saboda dambe har yara akwai ciki ka gani ba zan iya tantancewa mutum nawa ne ba tunda ba kungiya bane ne wannan kungiya shi kadai ya san mutum nawa ya saka a wannan wasa mm. ko ba haka bane mu dai fatan mu dai tunda Allah ya kawo mu a wannan lokaci mun zo karshe abinda muke roƙo Allah ya ba mu sa'a idan kuma ba da mu bane wanda ya samu Allah ya bashi Allah ya taya shi riko mu ma kanmu muna murna ko ba haka bane saboda mu ma mun saba mun rike mun ji abin da annan daɗi ne wahala na mun rike ko ba haka bane wanda ya samu Allah ya bashi idan kuma Allah ya maida min na gode ma Allah alhamdulillah zuwa yanzu dan bana ta hada final da alƙalin Bello ana cewa yanzu kana shakka alƙalin Bello ya gaskiya wannan batu kai kariya ne babu dan dan nan ba wai alƙalin Bello ma Bello ma ya fito yayan sa in ya fito dambe sai ya da wallahi don ya gani a filin daga ai ni ba dan damben da nake tsoro ba a Najeriya to inda na fito har wa inda nake yanzu nan ƙarya ne babu shi kai ni wa'in don son samu na ne alƙaran bello duk arewa babu wanda ya yi karfin sa ko ba haka bane duk gurma da yanzu ba wanda ya yi karfi na saboda kudu su ba a kawo su ibole ne ibole ya daina dambe ko ba haka bane ni fa son samu na dambe fa sana'a na aje shi ni fa matsala ta guda in faɗin tsawo matsala in dai zan tafi in dai zan tashi lafiya lau to ni na har son gobe ka dawo ka ban in kuma ni na buge ka gobe ka dawo in ba ka fansa dambe ba faɗa ba hauka bace in kai ne yau ba kai bane gobe mu ma tun muna jin labari tun kamen musamman ne fita gida muna jin labarin nan da Allah ya kawo kuma yanzu mu ne kowa menene nuna kowa saboda Allah ya ɗauke mu ko mun gada mun shiga kuma Allah ya tsaida mu inda muke so a harkar dambe ko ba haka bane an ce yan kallo sun ce sun ji kana cewa wai ba ka son final ya hada ku da alƙanin bello ya wannan gaskiya bariya ne ainihin ina tsoron alƙanin bello a misali ko da ni ba bahaushe ba amma naji hausa ko ba haka bane ni ina jin tsoron alƙaran bello tunda na sai ina cikin wannan damben ba zan shiga damben ba kai ni alƙaran bello inda harkar dambe ce ban ga ta ina ne inda zai motsa yanki tsoron sa ba in ko kwana dubu muke muna dambe da shi hmm. ni fa Allah na dogara da shi babu abun da zai iya yi wallahi ba abun da zai iya min ba abun da zai iya min sai dai sa Allah ko ba haka bane to alhamdulillah dogo kamar yanda masu saurare suka ji wannan batu naka a wannan lokaci dogo akwai yan wasa da yawa misali wala dambe wala kokawa wayanda za a gan su a duniya so suke masu zo gurin wato yan jarida a duniya su haska su amma wani zumu sai a ce wai dogo ya ce ba a so ba so yan jarida su haska shi ko me yasa eh to ka san yau da gobe sai Allah kuma yau da mm. gobe ba komai ba mm. ka san duk abin da zaka yi yau da gobe yau da gobe to mm. akwai lokacin da zai fita a ranka gaba daya ai wannan yanzu sana'a kuce to kuma ba ku ki Allah ya kawo muku ta sana'a da tafi wannan ba ku aje ta ko ba haka bane to wannan dai mun yi shi yau da gobe yau da gobe dai abin da ya zama jiki dai mun dai gai mun yi dai mun yi dai mun yi dai abin da duniya ba inda ba a san ba eh to wasu suna tunanin cewa dogo tunda har baya so a haska shi ana tunanin ritaya yake so zai yi eh to kai san abin da Allah ne eh shi dambe baka towa ka ce kai tsaye zaka bar dambe gaskiya ne dambe raba ce kai tsaye ba zaka iya daina shi ba eh. in ma kana son sai duka ka dinka roƙon Allah kuma zaka sa iyaye da sauran na gaban ka suna ma roƙo Allah ya kire ma wannan abun da ka sa a ranka ko ba ka bane komi Allah ke yin sa sannan duk abun da Allah ya dora ma kai tsaye ba zaka iya kire shi ba sai ka koma kana roƙon sa ko ba ka bane eh to shi kenan sai me zaka ga wa duniya zai gaba ɗaya ka a ranar final eh to abin da nake ga wa duniya ina roƙon dukkan masoya na na gida ko na kusa gare ni ko babba ko yaro namiji ko mace ka san shi roƙon Allah ba inda baya fadawa yaro na iya roƙo babba ya roƙa sai ya fada akan yaro ko ba haka bane to ubangiji Allah dukkan na ko ya tauya ni da addu'a Allah ya dora ni a wannan wasa saboda Allah ke yi ba ni ba sannan duk wani mai yi wani abu in Allah bai amince ba ba zai yi ba ko ba haka bane amma shi ma ya ce ka tashi ya kama ma mu muna nan muna kokarin namu kuma Allah ka samu na hannu ya magana ta kenan dogo da karshe eh, an ganin damban nan ta hada ku da alƙaran bai wai kisa nawa da kuke da alƙaran bai eh to abinda muke da shi kisa bakwai da uku bakwai da uku sannan ba ali ba ni kowaye ne a dan dambe ko da yana gaba na ko baya nan sai na faɗa abin da ya min ga abin da na yi mai a Najeriya kat Ibola shi kadai ke daga ma hannu ya yi mai uku na mai daya bayan shi duk a Najeriya inda dan dambe ne babu shi ganin cewa wannan final za a yi shi ranar Ladi wani albishir za ka ba wa mutanen gurmada da tabbaci cewa lalle ka kawo wannan sarauta gurmada eh to ka san abun na Allah ne ni ko da na sa abu a zuciyata zan yi Allah bai yi ba babu yadda zan yi ni kawai dai buri na a wannan dambin nasa Allah ga kuma dukkan na, da waɗanda a kusa garan da nesa abun da nake so su taya ni da addu'a in Allah ya sa da rabon ɗauka in ɗauka in ba rabona bane Allah ya bashi zan taya shi da murna Allah ya taya shi in kuma Allah ya maimaita min nawa to alhamdulillah abun ne ma ka mika iyayen gidanka eh to abun da nake fata a iyayen gidana su taya ni da addu'a wannan wasa ranar Lahadi ni yanzu ban da wata dibara in ba roƙon Allah ba da iyaye da sauran masu gidaje da sauran yara da abokai kowa da kowa a taya ni da addu'a ina gaisuwa alhamdulillah to masu kallo kusan karshen firan mu kenan da shi dogo mai tafasara idan kun bi mu kuma za ku ƙara jin firan mu da Kanin Bello abokin gamunsa kenan ko mu ce abokin fafatawarsa wanda za su fafata wannan final ranar Ladi mai zuwa in Allah ya kai mu dogo mai sura mun gode da wannan lokaci da ka bamu kuma Allah ya ba mu rabo sa amin amin Allah ya ba mu rabo sa musan da ci gaba da aikin ka